to shine da farko shine abin da suke tarayya akai din zamu fara bayani akai wato lalle ne mutum musulmi ya rika tuna akwai wani aya da Allah ya karanta karanta mana a cikin Qur'ani da Allah yake gaya mana cikin Qur'ani wanda manzon Allah ya karanta mana cikin Qur'ani Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف walin rijali alaihinna daraja wannan magana ya isa ta zama nasiha tsakanin ma'aura biyu a nan aya yake wala hunna akwai ga mata hakkinsu akan kuma gidanta mislul lazi alaihinna misalin yadda kuma gidanta kuke da hakki akan matan bil ma'ruf gwargwadon hali walin rijali ko da yake akwai ga maza alaihinna bisa kan mata daraja daraja fa hadhihi al karima wannan aya mai daraja kada atbatat li kullin min az-zawjayn huquqan ya tabbatar da cewa dukkan magidanta suna da hakkin juna akan juna da kuma magana nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ita a sa na bankwana da yake cewa ala inna lakum ala nisaikum haqqa shin bai zama ko magidanta kuna da hakki akan matanku ba wali nisa'ikum alaikum haqqa kuma haka nan matan kuma suna da hakki a kanku Fate dai hakkin na shashi da shashi akwai wanda kuna tarayya akwai kuma na shashi da shashi akwai kuma akwai namiji akan mace akwai na mata akan miji kuma akwai wanda kuna tarayya akai za mu san mu lissafta wanda muke tarayya akai din da farko al'amana lalle ne magidanci ya ba da amana ne wa matar shi mata kuma ta ba shi amana ne shi ne yarjejeniyar ɗaurin aure na amince miki da mu zo mu zauna tare na amince maka da zan zo mu zauna tare ba zan cuce ka ba ba za ka cuce ni ba wannan amana ɗin yana nan iz jibbo ala kullum mina zauje ne an kuna amina lalle ne ma'aura biyu su zama amintattu su zama sun amince ma junansu fala hunuhu fi kalilin wala kathir ya ɗauka ba zai ha'ince shi ba a kankani wala a mai yawa mijin ma ya yadda ba zai ha'inci matarsa a abu kankani ba balle mai yawa kuma ita ma matar ta yadda ba za ta ha'ince shi abu kankani ba balle mai yawa abubuwa na cikin gida kaf tana jin nauyinsu tana jin zafinsu kamar yadda mijin zai ji zafinsu da nauyinsu ba za ta ɗauka cewa tun da ba ita ta nemo ba bari ta yi yadda ta ga dama da shi ba a'a ta ɗauka cewa tun da mai gidan ne ya nemo daidai ne da ita ta nemo tana jin zafin lalacewar kowane kankanin abu a gidan idonta yana kan komi na gidan to shine izi zaujani ashbahu bi kai. ma'aura biyu kamar mutane ne da za su zo su kafa kamfani don su raba ribar tare yanzu haka ka fitar da kuɗi in fitar da kuɗi mai kamfani don mu samu riba mu raba ka amince mu na amince ma to na ma'aura ya zama ya fi wannan ɗan. ki kawo jinin ki in kawo jini na mu haɗa mu fito da wani zuri'a kyakkyawa don mu kare al'umman annabi shine ma'ana wannan kamfanin za ta kawo jininta za ka kawo naka jinin za ku haɗa ku haɗa mutum wanda za ku kare al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka qur'ani yake cewa wa ba ba ba'dukum ila ba'd da hakika kun yi canjin kun yi canjin jini ma juna to shikenan fala budda min al amana lalle ne magidanci ya cika amana cikakke wa matar shi kada ha'ince ta lalle ne mata a gida ta cika amana daidai wa mijinta kar ta ha'ince shi duk abinda magidanci ya ce wa matarsa wannan naki ce to nata ne abin da ya fito da shi da sunan cefane ne to nasu ne abin da irage a ciki lalle ta mayar mata, ka ta rike sai dai da izinin mijin in ta rike ta cuce shi ta ci amana wan nusku lalle da tausaya ma juna shi ma ita tausaya mata ita ma ta tausaya masa wasidku kuma su sake ma ɗan uwansu ciki su yi ma juna riko da gaske wal ikhlasu bainahuma ya zama zuciyar kowa a wanke yake game da dan uwan shi in shi bai jin haushinta ita ba ta jin haushinsa fi kulli sha'anin a kowane al'amari min shu'uni hayatihi ma daga cikin al'amuran da rayuwarsu kar hankalin mijin ya zama a tashe dan cewa abu kaza na gida ba daidai bane ita ma kuma kar hankalinta ya zama a tashe dan saboda mai gidan in an nemi kaza baya yi ko kuma ba shi da harke to wannan amana wato duk wannan bayani akan amana kenan shine na ɗaya abin da ke da akwai tsakanin magidanta na biyu almawudda ƙauna lalle ka zama kana ƙaunarta lalle ta zama tana ƙaunarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tazawwaju alwaduda albakara ka san dukkan namiji ya fi son karamar mace to amma annabi bai fara aje karamar mace ba a gaban alwadud ya ce ka auri matar da ka fi ƙauna in zai yiwu ta zama karama alwaduda albakara me yasa ake son ƙaramar mace saboda ana ƙaunar haihuwa a jikinta akwai za a kare al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to alwud wato ƙauna muhimmi ne a cikin aure warrahma da kuma tausaya ma juna ka tabbata kana ƙaunar ta, baka jin haushinta a tabbata cewa tana ƙaunar ka ba jin haushi to anan abin da ake kira soyayya da kanshi ana jahilin shi yawanci mutum in ya kira budurwa da sonin yana neman ta da aure kina so na to in a musulunci ne ya kamata ta ce eh ina son ka idan tana son me yasa kike so na don halinka kaza don halinka kaza don halinka kaza kina so na a'a bana son ka me yasa ba kya so na dan an ce da ni kai halinka kaza halinka kaza halinka kaza kai baka dace da ka zama mijina ba halas la darra wala dirara haka shari'a yake nema a yi amma tun daga gida tsofi za su koya mata dabara su ce in kin je kada ki kuskure ki ce ba kya son sa dama kuma mutanen gidan sun riga sun yi nazari bai dace da zama mijinta ba sun riga sun gaya mata haka amma duk da haka sun ce ki je ki amsa kira wai za ta ƙara farin jini da haka Mane manta nawa ne biyar ne Mane manta nawa ne shida ne wai da haka za ta ƙara farin jini wannan munafurci ne a musulunci bai da kyau in kin je kuma kada ki ce ba kya san shi don me dan saboda maza ba su da kirki kaf su miki makaro wannan shine irin hudubar da mata suke wa budurwa in za ta je amsa kira da haka kina so na mutum ya taba kin mutum ne haka za ta ce mutum ya taba kin mutum ne to kai in kana da hankali da zarar yarinya ta faɗa maka haka ta ce maka ba ta son ka ne ta ce ma ba ta san ka ya kamata ka janye kuma in baka janye ba ma za ka auri iya daga jahilai ne turbar tsofi ta kawo ma to shari'a ya ce in za ka auri mata almawudda wa rahama da farko ana son ka yi nazarin kauna da kuma tausayi bi haifu ya hamilu kullum min huma li sahibihi akbaru qadaran min almawudda magidanta biyu da mace da miji kowanne ne yana rike da wani irin ƙauna da yake ma dan uwan yana rike da wani irin tausayi da yake ma dan uwan shi in an zo an zauna ba a son a rabu haka kullum mata da miji yake to don haka ya da laniha suna musanya haka din, suna canjan haka din. to amma sai yawa gari wai namiji yana jin kunyar ya ce da matarsa ina son ki wai yana jin kunyar haka alhali faɗa mata haka din kana da ajiye ta ne mace tana jin kunyar ta ce wa mijinta ina son ka haka ɗin kuma wai wai wai da kunya wai kar ki bada jikinki wa mijinki mijinki zai rena ki wannan duk hudba ne na tsofi da yake shiga cikin gida kai da ka auro ta ka zo ka ajiye ta ga yadda kake so ga yadda kake so ga yadda kake so don ku yi zaman lafiya in ta bi haka ɗin za a yi zaman lafiya a gidan sai ka gama shiryawa tsohuwa sai ta zo ta rushe ita daga waje take sai ta zo ta rushe wannan magana kar ki yadda da shawarar maza in kin bi nasu zai ki za su kaza kaza haka ita kuma sai ta yadda to Allah ya sauke amma Allah ya ce matarka da ita kake samun natsuwa wa min ayatihi yana daga ayoyin ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halicci matarku a jikinku mutum ce kamar kai sawunta biyu hannunta biyu mutum ce da hankalinta da tunaninta komai da komai amma sai Allah ya kawo ta karkashin ka dan kai namiji ka rika samun natsuwa tare da ita wato duk tashin hankalinka a waje in ka zo gida sai hankalinka ya kwanta idan matar ka irin wacce ke ta sunna ce ya zama ba mai surutu ba ce maganarta mai ma'ana ne tana da hankali tana da tsafta dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata mafi alkhairi wacce in ka ganta kana farin ciki dan me dan tsaftacciya ce ta san kana zuwa ta shirya komai dan kai tana cikin tsafta idza ra'aitaha sarrafka idan ka ganta tana faranta ma ciki in ta budu baki sai ka ce kar ta rufe dan daɗin maganar ta an ta zo kusa da kai kamshi ya dinga bugunka baka son ka tashi mata ta alheri kenan wacce take kare mijinta da sha'awar mijinta amma sai ka zo ka samu matarka a gida ba yadda za a yi ta ce ma san da ka san cewa kana wa da kyar kana samu da kyar don haka in ka kawo sai ta rika tausaya maka a cikin kayayyakinka ta tausaya maka a cikin 'ya'yanka ta tausaya maka a cikin kayanka komai naka tana gyarawa to ita ce matar sunna wata hakikan li kaulin rasul alaihi salatu wassalam ka zama mai tausayawa matarka dan saboda ka tabbatar da wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man la yarham wala yurham duk mutumin da bai tausaya wa na kasa da shi Allah ba zai mai jin ba na uku afika ana so a samu aminci aminci duk abin da ka faɗa ba sako-sako ba ne maganan ka ɗaya ne a wajen mata ka bakka da yawan dokoki kar ka zama mai yawan surutu tattare da ita ita kuma ka amince mata duk abin da ka faɗa tana aiwatarwa daidai ana son zika kamar haka almutabadilatun bainahuma kuna cancanjawa a tsakaninku in ta faɗi abu baka gane ba tambayi dalili sai maka bayani hankali kwance in ka faɗi abu bata gane ba ta tambayi dalili kai mata bayani hankali kwance amma kana tare da mace sai kaga kawai ta turnike fuska an za ta zo ɗakin ka kwana fa za a zo za a zo saboda sunna za ta zo kwana wato ita an yi mata wani abu ranta ya ɓaci sai ta zo fuska a ɗaure sai ta ɗaure fuska tukun kafin ta zo yaya lafiya eh lafiya kai ne yake ciwo a'a menene ne faru la ba komai lafiya kai in ka nemi ka san menene yasa take fushin nan ba za ta bi bayani ba ba bayyana ba ya zaka ka gane kai kuma daga can sai ka kuntume da na tambaye ka ki faɗa ka kuntume kai ma shikenan kaga gida shedan ya samu faka kenan dama ba abin da shedan yake so illa ya bata aure dan saboda shari'ar islama ya riga ya tabbatar yace 'Yan dai aiki ne na ma'arufi aikin sa kai na ma'arufi gaba ɗaya kamar su sadaka wa masakai sadaka wa fakirai ziyartar juna menene duk irin wannan aiki na sa kai wanda ba farilla ne akan ka nan idan aka dunkula su ba su kai ya rabin aure ba to ganin haka din nan shedan ya san cewa in ya bata aure ya bata maka abu mai lada mai yawa ya kuma bata mata ya bata mutum biyu ya sani to saboda haka sai ya fara samun ka mace to saboda hakan nan idan matarka ta tambaye ka in ka zo a murtuke ya mai gida ka zo lafiya ya fuskan ka a daure haka menene ya faru sai ka ce wallahi abu kaza ne bata min rai kuma daga waje ba ke bacci dan hankalin ta ya kwanta kaza kaza kaza kaza ne ya faru sai ka mata bayani in tana da harshe sai ka ji ta ce da kai yau ka kula irin wa'annan a tsakaninka da su ai akwai tazara martaban su ne kaza kaza haka to sai ta ga maka magana sai hankalinka ya kwanta sai kuma sai ka dinga ka dinga huci kaga ce to shi an daidai wannan shine tsari in kuma ita ne ta zo maka da irin wannan hali kamar haka sai ka tambaye ta ya lafiya ko uwar gida yau me ya faru ne fuskanki a daure hakan nan to kar ta ji kunya ta bayyana maka kaza ne kaza ne kaza ne ya faru in kai ne kai mata ka ce a to da Allah ki huci nayi ne da kuskure inda ka tabbata kuskuren ne in ko ba kuskuren bane da gangan kai sai ka ce to nayi ne don kaza da kaza da kika yi dinnan in ba ki kare yin kaza bane ba zan yi ba kaza da kika yi dinnan ne ya bata mare shi yasa ne miki kaza shikenan sai a kori shedan kuma shikenan ba za a kuntume ba kuma shikenan sai a zauna kuma a sake a hira kuma to shine sai yace da daya kar ka zama kana shakkar matarka kar ta zama kuma tana shakkar ka to shine inda zarar tana shakkar ka to ɗin din ya kaure kenan idan kana shakkar ta atika ya kaure kenan eh, wanda ke abincinka a hannunta ya zama kana shakkar ta kuma abin shanka a hannunta ya zama kana shakkar ta wace za ka zo kai tsirara ka kwanta kana shakkar ta to kaga in babu tika haka din ba za ta faru ba kenan shari'a ya ce lalle ne ka amince mata ka tabbata tana da halin aminci to don haka wannan ba wai sai bayan ta zo gidanka tukun za ka yi wannan nazarin ba tun tana gidansu lokacin da kake neman aure za ka rika nazarin irin mutanen da za ka auro yarsu ɗan ya mutane ne na kirki masu nagarta masu san addini sun san menene aura to shi kenan dan hakan nan qur'ani ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwa suke to ko da ba aure tsakaninka da ita mai imani ce kai mai imani ne to da akwai yan uwantaka na musulunci tukun sannan sai kuka zo kuka kare yardajjeniyar aure kuma akai to na hudu shari'a ya ce mu ladattab da matanmu minar rizki fil mu'amala mu zama masu tausaya musu a mu'amala kar mu rika aza musu abebai masu nauyin da ba za su iya ba mu dinga kallafa musu aikin da za su iya tana karkashin renon uwa da uba ka fito kace kana so lokaci guda za a ɗauki yarinyar nan a baka sai nan take kuma Allah ya sa maka rigar darajar cewa irin girmamawa da take wa ubanta da irin girmamawa da take uwar da take wa uwar ka dunkula duk tema in ba ta yi haka ba Allah ba zai yafe mata ba ga misali kai ne sai kace zaka kira ta sunfada da daddare sai tace ta ki zuwa za ta kwana mala'iku na fushi da ita saboda kai to wannan ya kamata ka tausaya mata kenan tunda yake Allah ya kawo ta karkashin ka kamar haka wadalaqatu wajhin ana so ka zama mai sakin fuska yadda uba zai zo gun shi yadda uwa za ta zo gun yarta kamar haka nan ne zaka sake fuska dan saboda me kai ne ke sama da ita kar ka zo fuska a daure kar ta zama tana tsoron ka yadda ake tsoron zaki ko kura kullum ana so wa karamun wa karamu qaulin ana so maganganu na daraja rika fita a bakinka domin in magana na asha yana fita a bakinka da mace da yaro daidai suke za ta rika nazarinka idan ta lura kai din mai batsa ne maganan ka ba mai kyau bane to za ta rika koyon ka tana mai da martani in kuka lura duk mutanen da suke dambe da matarsu ba matar bace ta fara shine ya fara yau ka shigo gida ke wannan akwai yar iska kaza kaza kaza kaza gobe ma kai wanke wannan wula akwai banza ke wannan yar iska ce to wata ran ba dai ni ba zai zo rabon ka to kaga wannan mataki ne na farko na za a so ramawa ba dai ni ba to gobe ma ka kara kai ne dai kaga an hau gaba kenan gata in ka kara in kasa mata yar iska to kai ne dan iska shikenan ka kai bugu tana wayo Allah na wayo yau dan ka kai bugu tana wayo Allah na wayo tana karewa gobe in ka kai bugu zaka ga tana mai da martani waye koyar da wannan ka kai ka koyar da ita kenan saboda hakan nan ba daidai bane magidanci ya zagi matar shi ba a son mutum ya zagi matarsa matarka kai ne kai ita ce saboda haka babu zagi tsakaninku wannan wani irin hali ne irin wannan da ka haɗa fuska ma ya ishe ta horo in dai har kai kana da himma to shine sai aka ce ana son maganganu na karama tsakaninka da ita wa taqdirun ana son maganganu na darajanta juna wa ihtiramun da ganin alfarmar juna kana ganin alfarmarta kana ganin alfarmarka wa hiya al-mu'asharatu bil ma'ruf wannan shine mu'ashara bil ma'ruf wanda qur'ani yake gaya mana allati amara Allah biha fi qawlihi ta'ala wanda Allah ya bada horon ayi a cikin maganarsa da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rungumi nauyin da alkhairi ba wai kawai ka ci da ita ka sha da ita shikenan ba ana son magana mai daɗi kuma a bakin ka tare da ita abin da bata iya baka koya mata in kwalliya ne bai kwanta ma a riba ka ce ni irin wannan ba na so bari kai ki je ki ga yadda ake kwalliyan kana da mota ka dauke ta in tanzi ne ku shiga ku je ka nuna mata ka ce dubu wannan dubu wannan dubu wannan kuma ka kawo abin ka ce yi irin shi in bata iya baka koya mata irin yadda kake so din shikenan an kaya haka din sunna ne kaga wallahi akwai ma wani abu wanda mutane ba su gane ba ta ga duk lokacin neman abinci daga safi ne zuwa faduwar rana daman wannan waje allan nahara ma'asha haka Allah ya ce waje allan nahara ma'asha lokacin neman abinci daga safi ne zuwa faduwar rana shine ma'asha sai ce waje annan laila libasa mun sanya dare kuma su tura gare ku kuma sai ce waje allan noma su bata mun sanya muku bacci na don ku huta to shi kenan bari ku ji hikima da ke cikin abu ukun nan ka yi neman abinci ka yi amfani da waje allan nahara ma'asha ka gama waje allan laila libasa mun sanya dare inda sutura ne to shi kenan da kai da matarka ta ce koya min ilimi wacce take ta larura wanda ke na kaina na larura koya min ta ce maka sai baka iya ba me ya kamata ka ce anan ke kin iya a'a ni ma ban iya ba to bari sama mana malami sai ka samu malami ka san yawanci mutane ba su son su bar matan su tafi makaranta ganin cewa ai maza ne ke koyarwa ai maza ne ke koyarwa wannan shine dalilin su maza ne maza ne to mun ji maza ne ga maganin zuwa gaban maza din da daddare waje annan laila libata sai ka ce to tashi mu tafi makaranta sai ta sa tufafinta sai lullubinta sai ku tashi ka kama hannunta ku tafi makaranta da kai da ita ka dauki hadari ta dauki hadari ku je gaban malam ku durkusa a gaya maka a gaya mata ku dawo kuma ku zo ku yi nazari tare a gida yaya ga karatu da ga gaya miki na faɗa ji a ba haka malaye ce ba ni gashi ku rika yi tare akwai wani cin kaso da ya wuce wannan amma in karuwa ce ya ɗauka a motarsa ba komai zai ɗauka amma in pikinin ne za a je in zambiza ne za a je in wani guri ne za a je da mata kuma na banza ga ta sunna nan amma ba za a yi ba da ita ka amsa kwarai Allah ya ce ku an fusa kuma a halikum nara ku nisanta iyalinku da kanku ga barin wuta ko ba haka Allah ya ce ba to wannan shine mataki na biyu da an yi magana sai a ce wallahi kana hira da matarka za ta rena ka wallahi kana zaman kana yin haka da mata mata dalla ku dubuwa ne wai ma ya wuce magana matarsa to da shi da baya wuce magana matarsa da kai da baka wuce magana karuwarka wa ya fi daraja a idon mutane a idon mutane ma wa ya fi daraja kaga wanda baya wuce magana matarsa ya fi daraja amma sai ka samu mutum da karuwarsa suna moving ba a yi mamaki ba amma wannan ya cooperating matarsa sai ka samu ana ta da shi in matarsa ta ce bari sai ya bari duk abinda matarsa ta faɗa ai baya wucewa to na ji kai ba ka tsirara a gabanta akwai rani da ya wuce wannan zazan ka tsirara to Allah ya sauke to shine daga nan sai shari'a ya ce li istisa'u bil khair yace ku gargadu da gargadi na inji annabi sallallahu alaihi wasallam al istisa'u ku gargadu da gargadi na bil khair ku zama masu alkata khairai ga matayanku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wastausu bin nisa'i khaira ku gargadu ku zama masu yin alkhairi ga matayenku fa hadhihi jumlatun min al-adab al-mushtarika bayna az-zawjayn wato anan mun karanta muku irin ladabin da ke mace da miji dole su yi tarayya akai din kenan har ma Allah ya ce idan wani abu ya shiga tsakaninka da matarka kuma ka so zaka rabu da ita shari'a ya ce bar kwace kayan da ka bata wa kaifa ta'khuzunahu wa qad ba ba'dukum ila ba'd da yaya ka kwace alkhairan da kai mata alhali kun yi canjin jini ma ku wa akhadna minkum mithaqan ghaliza matan ku sun dauko muku alkawari sun kiyaye alkawarin ku mai nauyi abincinka a hannunta kayanka a hannunta kai kai tsirara a gabanta akwai wani alkawari mai nauyi da ya wuce wannan to wannan hakkin yana tsakanin ma'aura biyu yadda aka yi kira ga magidanta su kiyaye haka nan an yi kira ga uwar gida ma ta kiyaye yanzu sai hakkin mace akan miji hakkin mace akan miji da farko an yi ashirar habil ma'aro ya ɗauki nauyin ta gwargwadon hali shi ta'ala saboda Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'aro wannan aya ce ku rungumi nauyin matan ku gwargwadon hali to ya runguman nauyin yake shari'a ya ce fa ya da'amaha iza da'ima ya ci yadda ita in ya ci abinci yadda zai nisanta jikinsa ga barin yunwa ita ma ya nisanta ta ga barin yunwa wa yaksuha izaktasa yayi mata sutura in yayi sutura wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha ya koya mata ladabi ya hore ta in yana jin tsoron kudindine wato a nan, ba wai ana nufin alayi in ka ci tsire lalle ne sai ka kunso ka kawo mata ba a wani guri ka ci wani abu da kai da abokai lalle sai ka kunso ka kawo mata ba ba haka ake nufi ba a nan dai shari'a yana nufin ka kore yunwa a jikinta yadda kake son ka ci mai kyau ita ma ka ci da ita mai kyau yadda kake son lafiya ita ma za ka so da lafiya abin da kake ci mai gina jiki nemo mata ita ma ta ci abin da ke gina jiki kai ka samu sutura ɗaya biyu uku kai wa kanka ita ma kai kokari kai mata biyu dan mace sutura ce take mai da mace mace har kai sha'awarta in kun lura ta hanyar shari'a ce za ku yi nazarin haka da maza da mata waye fi kyan halitta ba kyan fuska muke nufi ba kyan halitta maza sun fi mata kyan halitta maza tsokar jikinsu masu tira ce dalili kuwa ya ce wa auratun rajuli al'auran namiji ma baina surratu wa rukubatai ne abin da ke tsakanin cibiya da gwiwoyi idan namiji ya samu ɗan gyafto ya ɗaura akan timbinsa ya ɗaura, ya boye biye shi kuma ta zo kan gwiwar shi shikenan shi ya suturce al'aura a nan wannan ma da aka ce suturce saboda menene saboda tsarecin da na karkashi ne an ba da haka ba ko da ba wannan shi bai yi tsareci ba amma mace sai aka ce kulluha auratun dukkanta al'aura ce ma a dalwaji wa kaffai abin da ya wani fuska da tafuka kuma haka ne yanzu inda namiji zai tsaya wanda ke namijin ne idan ya tsaya ya murje in ya murje ya tsaya a gaban ka haka sai kaga ko ina kaga tsokan nama yana tashi kaga kawai ya murje kaga abin ya karbe shi ta ko ina ko kuwa amma in mace kuma ta tube fa sai ga nan yayi can dan daban nono kuma ya rabe sai dai kuruciya ne kawai da akwai a jikinta in dai da akwai kuruciya wannan ma ba ita ake kallo ba kenan kuruciya ake kallo ko kuwa kuruciya ake gani to in kuruciyan nan ya kaura fa ko kuruciyan ya dauna kenan kuruciyan zai kaura in kuruciyan nan ya kaura fa an ta tube a gaban ka za ta fita a ranka ne an ta tuɗe a gaban ka za ta fita a ranka ne Shi ne sirrin da ake cewa ka yi jima'i cikin duhu dan mai dan mata ka ta fita a ranka abubuwa da yawa irin wannan islama yana rufe wa mata asiri to don haka kai ka ishe ta da sutura amma an ta san dokokin sutura an ta san dokokin sutura menene sanin dokokin sutura shine duk lokacin da za ta zo gurinka za ta yi kwalliya da sutura da ka batan kafin ta zo wannan shine sanin dokar sutura amma in za ta ajiye ne sai ranar zuwa bikin wane ko wance kana kafin ta yi ado ta fita wannan karka bata komi ka taimaki kanka da talauta ta da rashin sutura to shine aka ce ka ci da ita in ka ci ka tufatar da ita in ka yi tufafi da sharaɗin in ta san hakkin hakan to akwai horo da shari'a yake mu hori matayenmu to horon da Allah ke mahori mata mun nan sai ce idza kafa shu zaha sai in kana jin tsoron kudindinanta guri ɗaya ne tak guri ɗaya ne in dan sabani ne a cikin gida tana bata kayanka wannan kayanka ne in ka ga dama kana iya hakuri da shi dan kayanka ne amma in kana kiranta zuwa shimfiɗanka tana ki wannan ba kayanka bane dokar Allah take sabawa tana saba dokan Allah ne in ka matar ka zo shimfiɗa ta ta ki to wannan tana saba dokar Allah ne bai kamata ka batta ba to me za ka yi to shine sai shari'a ya tsara mana matakai guda uku to shine sai yake yu'addabu bihi an-nisa'u bi an ya'iza da ana horon mata da shi wato da farko ya mata wa'azi ta mata wa'azi wa'azin da kake din zaka dinga da kaushin harce Allah ya ce kaza kaza kaza ke biki ji ba abu kaza kaza ne biki san haramun ba in kin yi kaza ga yadda zai zama haka zaka dinga yin magana da kaushin harce kamar haka amma fi ghairi sabbin wala shatmin babu zaginta babu cin fuskarta shari'a bai ce ka zage ta ba kar ka zage ta kar ka ci fuskarta wala taqbih banda munanawa an ba banda ni sakaran maza ke irin kidin nan matar da za a zauna da ke ni to kaga wannan cin fuska ne an ban da ni sakaran maza irin ki matar da za a aura ni zauna martaban ki nake irin wannan kaza kaza to tun da ki haka ne sake ta ka sake ta saboda haka irin wannan ana kiran shi takbir muna nawa matacci saboda haka ba a faɗin haka darajanta da kai daidai sabani ne da ya zo ya shiga tsakani sai da kace kana son ta tukuna kana ka aure ta an baka son da ba za ka je ka biya sadaki ka aure ta ba fa ina da'at daga yin wa'azin ka din nan sai ya zama ta yarda da abin da kace ce sai ta amsa kira ka ta zo shimfiɗarka shi ke nan magana ya wuce sai ka manta ba ta da ƙananan magana kuma ya wuce kenan wa illa idan ba ta bifa idan ta ƙi fa to hajara hafil firash sai ya kaulace mata a shimfiɗa wato kaga anan miji ne ke yin yaji kenan yajin da mijin zai kuma a cikin ɗaki ne in kama a daki babba kuke kwana tare ka kaurato falo in a falo kuke kwana sai koma babban daki ko kuma dakin ku ne kai ya zama kana fita waje haka ko kuma a cikin dakin ka shi fada ka can daban ka kwanta ka kaurace mata a wurin kwanciya wannan shine horo na biyu amma wannan maganar ana yi wa mata mai ilimi wacce ke maganar Allah ya shiga jikinta ne ake mata haka din ta san cewa wayo tunda mijina ya kaurace min kamar haka na an ce idza bata zawjuka ghadbanun in mijinki ya kwana yana mai fushi da ke asbaha niran maftuhan laki zai waye gari wuta fa yana bude saboda ke mai gida don Allah kai hakuri don Allah kai hakuri tana jin tsoron ba kai take gani ba tana jin tsoron kada wuta ya kwana a bude saboda ita ko la Allah cikin daren Allah zai karbi ranta kar ta mutu ta wuce wutan nan wannan shine tunaninta sai ga tana ginka don Allah ka yafe min sai kuma kana naki sai ka kin ga min abin da abin da ne miki naki dan Allah ka zaka to me ne miki ki kaza kaza to kin huce na huce sannan tukuna ce to na yafe ki sannan haka ake yi amma matar yanzu idan kai mata irin wannan ita ta samu abin da take so dan bata san menene ke gaban ta ba din dalilin da yasa na faɗi wannan jahilci ya sa tana yaji ta jazanin ta tafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza kharajatil mar'a idan mata ta fita fi baiti zawjiha daga ɗakin mijinta bi gairi izini zawjiha ba da izinin mijinta ba Allah zai rika gina mata gida cikin wuta bi adadi harwatin khabaha ga adadin takun da ita mata ta taka to tunda tana jin zani ta yi yaji zuwa gidansu kam ka gani dan ka kaurace mata a ɗaki ai ta iska ta samu ko kuwa to dan haka nan in ta san menene dokan Allah ne ta, sai ka mata irin wannan dan sai ka kaurace mata don ka kaurace mata nan ta san ta auka cikin halaka to sai ta zo ta ce don Allah ka yafe ni me ne maka ne da har zaka kaurace min a shimfiɗa to sai ka bayyana mata kin huce na huce to shi kenan sai ku koma abinku magana ya kare kuma wannan to shine hawa na biyu fa ina ada'at in shi kenan wa illa in taqi darabaha to sai ibige ta yanzu ne shi da hawa na uku buke kenan to shi kaurace mata a shimfiɗa din kare wuce kwana uku daman kai wuce kwana uku yau ka kwana kai kadai ta ki taimaka magana gobe ka kwana ta ki taimaka magana gata ka kwana ta ki taimaka magana zama hawa uku ko to daren yau din duka za ta sha shikenan sai ka kira ta ka shiga daki sai ka kulle kofa idan ka kulle kofa to darban ghaira mubarrakin bugun da ba zai tada fata ba fala yasilu daman ba zai sa jini ya gudu a jikinta ba wala yashuna jari hatan ba zai bata mata wani gaba ba ayu abdul amal udwin ba zai hana wani gaban ta yin aiki ba to shine abin irin bugun da za ka yi mata kenan to shi kenan to irin wannan bugun aina ne za ka yi ba da bulala bane da abu mai faɗi wanda zai zauna fat ka san bulala ne ka buga zai tada gurin eh. to abu mai faɗi za ka nema mai faɗin kamar kamar wani bangon littafi haka mai faɗi ko kuma tafinka ka ka tuɓe kamar yadda ake wa yaro karami tuɓe ka san ba abin kunya bane mata ka tuɓe a gaban ka sai ka tuɓe ta daga ita sai brazil sai pant sai ka ce to kwantar da ciki sai ta kwanta da ciki a gado tana wayo Allah na kwanta da haka cikin ta kwanta sai ka samu duwawun ta fa kai ta mari tana bazan kara ba kai ta mari to haka na'am Allahu akbar Allahu akbar to shikenan wannan magana ba kuma ra'ayi bane aya ne ya tsara wannan magana yace wa in khiftum nushuzahunna abin nan wallati takhafuna nushuzahunna ba haka ne ba tsarin wallati takhafuna nushuzahunna amma a nan da sai rubuta wa in khiftum nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kudundunan su kudundune wato mata ta ki zuwa amsa kiran miji wato tana so ta hana kanta ta ki amsa ta ki zuwa kan gadon mijin shine kudindine. Ta fa hunna ku musu wa'azi hawa na biyu hunna sai ku kaurace musu filma daji a makwanci hawa na uku hunna ku buge su bugun da ba zai tada fata ba fa ina kuma amma a kowane mataki ko a matakin farko ne in sun yi bi ko a mataki na biyu ne in ta yi bi to fala tabu alaihin na sabila kar ku nemi farkin neman musguna musu kuma to shi ne sai ce saboda maganar nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wani mutum ne yazo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah menene hakkin mata ne akan mu sai ce an tuɗi imaha idza da imta ka ci da ita in ka ci abinci ma'ana karka batta da yunwa kenan wata suha in izabta saita wato ka tufatar da ita idan ka yi tufa wala ta tadribul wajha in ta bata mare karka bigi fuska wala ta tuqabbih karka ci fuskarta wala ta hajur karka kaurace mata illa fil baiti shi a cikin daki inda akwai fushi tsakaninka da mata dingayi a cikin daki kawai a sarari in kun fito waje fuskan ku a sake in kun koma daki sai ku tada zancen haka ake yi magidanci zai rika yi magidancin da zai rika cara da laifin matarsa a filin gida bai cika magidancin kirki ba mata an taɓa ta maka rai ka fita filin gida kana zaginta kana menene kana kai goro ka kai mari ba daidai bane irin wannan dan ɗaki ake komawa ai haka sai ka kira ta cikin daki sannan ku yi a cikin ɗaki sai ka ce salamu alaikum wani sallama to shikenan sai ku gyara fuskan ku shikenan sai ku fita ku karɓi mai sallama ba zai san me yake faruwa tsakanin ku ba sai ya tafi ce to me magana kina ɗazu haka to shine sai shari'a yake cewa banda dokan fuska da aka ce banda dokan fuska mu ayyana cewa baiwa ce a kasuwa ka siyo ta da ka siyo bai wannan, sai ta bata maka rai sai ka mare ta a fuska to Allah ya yi fushi da kai saboda wannan in kana son fushin Allah ya huce tattare da kai game da wannan da ka aikata ka yanta ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to balle kuma matarka ta aure kuma yar mutane amanar aure ne haɗa ka da ita ya zaka mare ta fuska to shine sai yace. ala wa haqquhunna alaikum an tahsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa da'amihinna bai zama bane in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama hakkin mata akan kuma gidanta ku ci da su ku tufatar da su ku gaya musu magana na karamci balle kuma ɗan da ƴaƴanku ƴaƴan nan naku ita ba ta da hakkin ko kuma akan ɗan kai ne ke da hakki akan ƴaƴan dukkan na ciyarwa da shayarwa la ya yafruku mu'minun mu'minatun da ɗaya kada mumini ya zama yana jin haushin mumina wato matar ta ka mumina ce ai la yabghudu ha yi rika fici da ita in kariha minha khulqan in ya zama yana kin wata dabi'ar ta radiya akhar zai yadda da wata dabi'ar ta to sai hawa na biyu hakkinta a kanka. ayu na'am game da um, bugunan a fuska waɗansu sukan ce wai idan mutum ya mari matar shi ya a fuska wai wannan marin ya kai daidai yake da saki sun ce saki uku shin ya magana take ne wannan ya gaskiya abu ito game da wannan bani da wani abu sai dai sun kamanta ta da yanta wannan ne amma ni bani da wani abu da zan iya bayyanawa akan wannan eh amma kan ba kyau hakki na biyu an yi allima haddaruri ya allamar da ita ilimi na larura kaga dole matan nan tana cin abinci dole tana sallah tana alwala in tana da kuɗi za ta da zakka tana azumi in ba ta yi haji ba zuwa aikin haji farilla ne a kanta to abin da zai shiga bakinta ta san cewa halal ne ko haram ne dinnan hakkinta ne ba wai in ka kawo ka gaya mata cewa wannan da halal na nemo wannan da haram ne ba haka ake nufi ba za ka ba ta ilimi da yadda za ta san cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne ka bata ilimin haka kuma ka bata ilimi ne yadda za ta yi alwala ta san farilla ta san sunna ta san abin da zai bata mata alwala ka bata ilimi na farillan sallah farillan alwala na abin da zai na farillan sallah na sunnonin sallah da kuma abin da zai bata sallah ka bata ilimi na aikin haji in za ta je ka bata ilimi na zakka abin da in tana da shi kai ne hankalinta kai ne za ka riga bata irin wannan ilimin ana kiran wa'annan ilimi ilimin larura kowane musulmi kira sun ya zama ya iya wannan da wannan ne tukunkana matar taka ta zama halal a gunka in matar ka bata sallah ba ta zama halal ba a gunka kai jima'i da ita sallan nan ne yake halalta maka ita kai ma kuma sallah ne ya halalta mata kai in ba ka sallah ba halal bane ka kusace ta sallan nan shine ke central tsakaninka da ita to kuma sai ya zama ana yin cikin jakirci kaga zama rura. sai ka samu mutum sai ce wai bai samu dama ba na lokacin zuwa neman ilimi tare da matar kamar yadda muka siffanta sai ce bai samu dama ba game da rashin samun dama an mutu ya karanta a ya san cewa samun dama shine zai kashe aljanna domin an ce wa ashabul yamin ma'abuta dama ma ashabul yamin suwaye ma'abuta dama mutanen da suka samu dama suka bautata ma Allah din nan suka sauke hakkin nan sai Allah ya ce fi sidrin mahdud Allah zai musu masauki a ƙarƙashin magariya mara ƙaya wa ɗalhin mandud wacce take da huda mai laushi wa zillin mamdud wacce take da inuwa mai kakkiya wa ma'in maskub wacce take da ruwa tacacciya wa fakihatin kasira wacce take da abeban marmari masu yawa la maqdu'atun wa la mamnu'a da bai katsewa ba mai hana ka amfani da shi wato me ya kawo maka wannan karamci a lahira samun damar ka a duniya kayi abin da Allah yake so amma sai yau sai a ce wallahi ba zan mu dawo wallahi harakokin mu ne wuce mana gaba haraka wallahi kai sai kasuwanci mun je kaza kaza wallahi haraka kaza bai barka ka je makaranta ba balle ka karu bai barka ka je masallaci ba balle ka sallah jam'i bai barka ka zauna da matarka ba balle ka allamar da ita abinda Allah ya ce abinda annabi ya ce bai barka komi ba haraka dai haraka dai haraka dai in kai ma'aikaci ne kullum kana ta gyaran abinda wani ma bai gyara ba kaga ofis din da ka shiga wani da ya bari ka zo ka shiga yayi tai yayi tai yayi tai ya gaji ya bari kai yau ka zo ka shiga kana ta gyara duniya Allah ya ce a barnace take wai kai zaka gyara kana ta yi kana ta yi har duk shekarun ka su kare ba abin da zaka gyara ba zaka gyara komai ba to gyara lahirarka amma an kaki sai Allah ya ce wa sabu shimal mabuta cewa ba mu samu dama ba to dama muka samu dama ba dama sai me sai hagu mabuta hagu ma ashabu shimal to ne Allah ya ce fi samumin wahamim zamu masu masauki cikin guba da zafi wa zillin min yahmum da kuma wata inuwa wacce take tafasasshiya labaridin wala karim ba sanya yawa ba karban daraja to me yasa aka musu wannan sai ce innahum kanu qabla zalika mutrafiyin kafin wannan ta same su da can suna cikin ni'ima haraka mutrafiyin suna ta kawo ana cikin haraka di di di akai goro akai mari a haraka da su ga mota a je nan kura a zo a soka wallahi sallallahu alaihi wasallam ban yi ba yanzu zai na hadawa da magariba in je ba ka zaka zai da haka to shi yasa aka musu masauki a cikin wannan ɗan Allah ya sauke to a je neman ilimi tare da iyali to saboda haka ƴan uwa musulmi za mu tsaya a nan kenan gobe gobe za mu kulla akan nan ɗin ni gaba ciki abinda na karanta mana daidai Allah ya bamu ladanta dukanmu abinda na karanta mana da kuskure kuma Allah ya gafarta mana akan Allah game da sha'anin matan mu da kace idan mutum ya san cewa yayi laifi wa mace ya ce to a haka ne a da Allah ke hakuri wa haka kaza ne to Allah ke hakuri ki hakuri wannan din cikin kuskure ne to to a cikin halayen matan mu da ke faɗa gargajiya din nan ai shi ke nan sai ta miƙe kafa ta ce kan wani kulumbotin da sai ko kuma malamin da kai mishi kan wani matsala gobe ce shi kenan abin ya samu shi kenan kuma da ta wa mutum sun wa karaba kara am ai shi duk inda ɗan adam yake yana da hali biyun nan halin nagarta da halin tsiya duk ɗan adam yana da wannan in ka gan shi managarci to tsiye da ya ɓoye in ka gan shi yana tsiya ya iya nagartan ma an gane ko lokacin da ta ɗauko matakai na irin haka sai ka nuna cewa kai ma ai ka gane ko kuwa tunda ta fito ta hanyar jahilci sai ka zama jahili ku zama daidai shine ke daidai na ji an gane ko daman maganar da ka ji ana faɗan nan ana faɗa wa mata shiryayya ce wacce take kaunar lahira ita ke faɗi ma ina ji an gane ai ka san in ba dan ba dan ba shari'a ya ce laisa naman ta ka hana autuku hinala baya cikin mu musulmi mutumin da ibokanci ko akai masa auta sahara autu sukirala ko kuma ya yi sihiri dabo dabo ko aka mai dabo dabo matar da ka gane cewa tana zuwa gidan kulumboto tana da kwando a ɗaki wanda ke da kulli kulli kulli a ciki an kai namijin kirki ne mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sake ta ba matar ka bace mushrika ce Allah ya ce wala tankihul mushrikati wala wa'jabatkum wace take mai tsafi an ce karka yadda kai jima'i da ita ko mekenta tunda matsafiya ce ta tafi ta nemi matsafi ɗan uwanta shine ke daidai zaka iya an kuma ka kasa yi fa kulumbotan ta dan yanzu ne tukunna yayi kenan ko kuwa to Allah ya samu dace da sunnar annabi yawwa amin ya rabbal alamin na'am haka haka a'a ai ka san ba farilla bane farilla ne farilla ne cewa lalle ne kai aiki da rana da daddare ka huta ba farilla bane wato ka san shi kullum idan ana magana ba a maganar nadiri ana magana akan mafi yawa ne dan saboda mutum yana aikin dare bai yi laifi ba ai ka san in yayi aiki da daddare shin zai huta da rana ko ba zai huta ba to ai kaga ya rama ina ji an gane ko kuma da kuma yini din ya fi lokaci har ma kuma zai iya samun lokacin zuwa makaranta kamar yadda muka nema ya je da daddare din nan zai samu lokacin zuwa makarantar ma da rana ko kuwa to saboda hakan nan akwai wani abu kullum idan an ce annajir shine abin da ke kaɗan majority kuma shine mauta abin da yake jamhur mafiya yawa suka fi aikatawa din nan to kullum in ana magana za a dinga magana da abin da ke mafiya yawa suna aikatawa annajir sai ya kwana ciki mun gane ko to haka ma akan ilimi ya kamata aure ya mutu idan ka ki ya kamata ta ki idan kai ka so ta yi ita ta ki ya kamata ku rabu dan da ilimin ne tukun za ta san daraja ka kai mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace don abu hudu sai ce lijmaliha don kyanta li don nasabarta yarwa yarwa ne ce jikarwa ne ne Limali limaliha dan kudinta in inda kaga mutum ya yayi aure baya wuce ɗayan dalilan wannan da muke lissafin to cikin hudun sai ce to lidini ha don addinin ta liman zai yi aure to zai aura dan ɗayan daraja hudun nan ne ko dan kyanta ko dan hazabarta ko dan ta ko dan ma'abuciyar addini ce a cikin su hudun nan mafi zuciya a cikin su ita ce matar da tafiyan addini idan ka zaɓi ɗayan ukun nan ba mai addini ba hannunka ya danki turbaya in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ma'ana hannunka ya danki babu dalili ko za ka ga mutane suna neman aure a cikin gidan arziki sai ce eh wajen saboda menene kaza kaza kaza ya zama ba fi sabilillahi ba bai zama don Allah ba aqidar sa yana so ya sulukta da wane don ko kaza ta faru ya taimaka kaga manta Allah ba Allah ne mai da shi wane ba roki Allah ya mai da kai wane ma sai ka ji suna ambaton irin haka wai babban rumfa za mu shiga karkashin babban rumfa wai aka ɗan babban rumfa ya kai sama mai shi yayi kuskure ya bar tauhidi kowane ne ya aure ɗaya in a dalilin ɗaya uku nan ne dalilinsa da ya aure saboda shi ɗin ya lalace ma'abuciyar addini din nan ita ce matar da ya kamata mutum ya aura to shi kenan ya waye gari ka auro tana nan a gidanka ba ma buciyar addini ba ba ta sani ba kana ta zuwa makaranta yanzu kuka kake jin haka so ya kamata ku yi azama tare ku yi azama tare ku yi himma to ne sai ce haka ɗin wajibi ne Don Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ku fusakun wa ahlikum nara ya ku mu'minai ku nisanta kanku kuma ku nisanta iyalinku ga barin wuta wal mar'atu min al ahl to mace tana daga cikin iyali wa wiqayatuha min an nar tsirarta daga wuta ko ba zai yiwu ba sai bil iman sai da imani wal amalu salih da kuma aikin nagarta aikin nagarta kuma baya yiwuwa sai da ilimi an babu ilimi babu dama kai aikin nagarta tabbaci ne wajen malamai sun ce idan mutum yi sallah da ka tambaye shi mai kai na yi sallah sai ka tambaye shi farillan ciki da sunnonin ciki in bai iya ya fayyace ba abinda in ba shi ba sallah in bai iya ya fayyace ba sai aka ce mutumin nan ba da sallah to don haka nan ashe sallah sai da ilimi tukun take shiga ita matar kuma sallah ce halalta maka ita in ba sallah ta zama haram a gare ka in kai baka sallah kai haram da agunta in ita ba ta sallah ita haram ta agunka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tsakaninmu da kafirai bai wuce murzi ba yace shine sallan nan kadai waye in baya sallah sunansa kafiri to saboda hakan nan lalle sai da ilimi tukun za ta samu daman sauke farallan da ke da akwai a kanta dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wastausu bin nisa'i khaira yake ku ɗau gargaɗi na ku zama abota aikata alkhairai wa mata fa inna ma hunna awanun su ɗin ribatattu ne mana ya kiyaci su ribatattu ne kun riga ku maza kun ribace su za ku tausaya masu abin da ake nufi da ribata matarka tana gidanka kawai sai yanayinta bai maka ba kaga shari'a bai tilasta ma ku zauna tare ba yanayinta kawai sai bai yi maka ba da kariya a ka cewa tunda ina da kuɗi kaza na da abu kaza ya kamata in rubu da wannan na auri wata daban wanda za ta yi mun shikenan sai ka zo ka ce na su keki shikenan ta saku ba yadda za ta yi ba shari'a ba zai ce dole sai kun zauna ba ka gani in ita ce kuma kai baka yi mata ba fa ka riga ka aure ta kuna tare sai ta zo tana tunani kai wannan dai na dai aure shi ne amma bai yi min ba sai ya tuna haka shin zai za ta iya sakin ka ka gani dole ta haƙura haka nan da baka yi mata ba ku zauna kaga wannan ya nuna cewa ribatacciya ce kenan a hannun maza ita to saboda haka kada ku manta irin yanayin ta din ita mace ba kamar kai take ba ita mace ce ita a wata tana fashin ma kaga kai ba ka yi yanzu in magana ya haɗa ka da ita sai ta fashe da kuka ko da ita ce da gaskiya in ta rashin gaskiya ta ga zaka koya ta sai ta fashe da kuka in ban da mace wa zai yi wannan sai ta zalunce ka kuma sai ita ta riga ka fashewa da kuka kaga sai mace kenan to saboda hakan nan ku tausaya masu to shine sai ya ce ku tausaya musu don saboda ribatattu suke a wajen ku wa min al-istisa'i biha khairan yana daga cikin kun dauki gargadin annabi sallallahu alaihi wa sallama an tu'allima ka koyar da ita ma tasluhu bihi dinaha abinda za ta koyi addinin ta da ita abinda za ta san addinin sa da shi dinnan nan koya mata shi dinnan nan alamar ka dau gargadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to kuma an yalzamaha bi ta'limil islam ya rike matar da irin horon da na musulunci da shi zaka rike matan wa bihi da ladubba irin ta musulunci wa an ya'khudha bi zalika ahzan rukun da Allah yake ka riki mace da shi zaka rike ta wato anan nan ba ana nufin maganan ciyarwa shayarwa tufatarwa ba da gurin zama ba wannan dan mun riga mun faɗa wannan din kuma na game da dabi'a ne muke magana dabi'a ce wato fayamnaha an tasfira ya hana ta tafiya in za ta yi bulaguro zuwa wani gari in dai har za ta yi tafiya zuwa wani gari kai miji ka hana ta sai ka yi nazarin me zai kai ta eh ya isa ta yi tafiyan nan saboda shi sai ka kira ko dan uwanta ko wani naka ka hada su tafi tare ba za ta tafi ita kadai ba ko kuma ku je tare da kai wannan shine sharadin tafiya ga mace aw ta tabarruja miji ya hana ta fita a tsaraice a don nuna tsoka ko a don nuna suturu wato miji ya hana ta irin wannan ta rika fita da hijabi da kyawawan tufafi da musulunci ya koyar wa yahulu bai wa bainal ladi bi ghairi maharimiha miji ya shiga tsakaninta da mazajen da ba nata ba kaga in za ta tafi cuɗanya wurin maza sai ya dinga cewa na hana ba za ki tafi ba don haka ne aka samu izini sai ta tambayi miji kafin ta fita miji zai yi nazarin inda za ta je shin da kaɗe kaɗe da rere a gurin shin da akwai warwason abubuwa a gurin akwai yada mutunci a gurin inda akwai abubuwa irin wannan to miji yana da yanci ya ce ba za ki ba ko da auren na gidansu ko da sunan a gidansu ne miji yana da yanci ce ba za ki ba dan saboda nazarin miji ne ake amfani da shi ana to saboda hakan nan fala yasmahu laha an tafsida fi hulkin aw dini kada mijin ya zama sakosakon da har matarsa za ta ɓata ɗabi'u irin na musulunci har kuma ta ɓata addini kar ya zan son ka da kake mata ɗin ka makance har ta ne maka abin da Allah baya so ka haƙura wannan ka cuci kanka auren nan ba zai baka aljanna ba ita ma kuma ka sa ta wuta dan zaman ka da ita din nan na tsira ne ga barin shiga wuta ku anfusakum wa ahlikum nara kana kokarin ka tsira ga barin shiga wuta kuma kana tsiratar da ita ne hankalinka za ta rika amfani da shi a nan. to sai ka zama kai sako-sako matarka ta hau kanka ta zama ita ce ke mulki da kai a cikin gidan sai abin da ta ce hankalin nan da Allah ya ce kai kai amfani da shi don ku tsira tare sai ka danka mata hankalin naka ita kuma ce din da ke sarrafa ta to shine sai yace iz huwa ra'i tunda mai gidan shine mai kiwo almas'ulu anha shi za a tambaya ga yadda ya kiwata matar ba kiwon ciyarwa ba ba kiwon shayarwa ba kiwon ɗabi'u da na addini Allah zai tambaye ka wal mukallafu bi hifziha kai aka kallafa wa kiyaye mutuncinta da addinin ta dalilin haka ne qur'ani yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su atsayayyu akan mata da aka ce din nan shine wannan din ita za ta yi komi komi take so sai ta ce za ta fara za ta yi kawai sai ka ce kai karkai wa karki wannan ga yadda za ka yi kasa sannan kuma na karshe daga cikin hakkin matan da ke da akwai akan mu maza an ya dila bainaha wa baina darratiha yayi adalci ta da kishiyarta in su bi suke ko in su uku suke ko in su hudu suke in kana laha darratun idan tana da kishiyar ya adilu bainahuma fi ta'am wa sharab ya ba su abinci daidai ya ba su sha daidai ya ba su tufafi daidai ya ba su gurin zama daidai mutuncinsa shine mutuncin matan kuma sannan wajen raba kwana ya raba musu daidai kar i cuce su ya raba musu kwana daidai sai dai wajen raba kwanan bai zama tilas a kanka ba don saboda kaya suna da wance jiya wannan ma yau dinnan ko da bani da lafiya ba lalle in yi sunna mun manya haka ban yi adalci ba shara bai ce maka haka ba abin da ke da akwai ɗebe mata kewa ku kwana tare ka kira ta ta zo ɗakin ka in turaka ne da kai ko kuma ka je ɗakin ta in ɗaki kake bi an dai ka je daga kai sai ita a ɗaki ta sa ka kai sunna da ita ita kuma sunnar ne ko ta bari kar kai sunnan wannan kuma sunnar ne ita ce za ta iya sa ka ita ce kuma za ta iya barin ta ita kusa ko yadda za ta yi ta sa mijinta ya sunna da ita yana dangane ga matekuntarta da daɗin maganarta da yanayin sanya sitirarta da irin yanayin tsaftarta da yadda za ta ji hankalin mijin har iyarta shi ma sunna shi ne sai ka ji waɗansu mata suna ƙara cewa ni ba zan iya kishi da wanke ba ka samu malalaciya kenan wannan tsayayya ita kuma malalaciya kenan ai dama idan kishiyoyi biyu suna gidan miji gasa ake yi ai akan mijin ni ne zan warta ni ne zan warta to warwasan nan ba da su rashin kunya a filin gida da yawan fada da kishiyar da yawan zuwa gidan masubbata ba da haka bane ake warwason mijin ana wawashe mijin ne da tsafta da daddaɗin magana da yawan ladabi sai hankali ya tafi gurin domin saboda annufusu jubilat ala hubbil mahasini kullum an halicce bisa ga son abu mai kyau in kina yin abu mai kyau dole mijin ke soki amma ke ba ki da wani harshe ke magana ki kullun daga baka yi mana kazan nan ba baka bani kazan nan ba abu kazan nan baka yi ba zani bikin wance ai an kira ni kaza kaza irin wannan kuma yana musgunawa maza to irin wannan shine irin magana ka to da mun mijin ma sai din ko ba din bacci sai dinga kwaikwayon bacci saboda kin jika yau yau yau to sai kika jawo to saboda hakan nan kai adalci tsakanin matanka wa Allah ya hifafi fi shay'in min zalik kada isa sako-sako da komai cikin wa'anga abubuwa aw ya jura kar ya yadda i zalunci da wani abu a cikin wa'annan don hakan nan ne Allah ya ce wa in khiftumu Allah ta'dilu fawahidata in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci tsakanin su ba a wuri mata ɗaya to ɗayan nan ganin cewa eh matar ka ɗaya ce babu sauran wani abu a kai na karka ɗauka haka ne in dai yautacciya ce akwai hakkinta akwai hakkinta in tana magana za ka saurare ta idan ka saurare ta ka ji maganar da yi maka ba sannan ka kawo da dalili tukuna za ka mai da martani yantacciya tana da yanci to amma idan ya zama ba za ka iya zama da yantacciyar nan ba to au ma malakat aimanukum ka sai baiwa ku zauna in baka da kuɗin sayan baiwa a wuri baiwar wani ku zauna duk ƴaƴan da kuka haifa su zan bayi ma'aiki mai tsira da aminci ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi daraja a cikin ku mafi kyautata wa iyalinsu ka zama mai sakin fuska cikin gidanka mai magana mai daɗi cikin gidanka mai jan su da wasanni a cikin gida kai hakan nan ne shari'a yake nema tare da kai hakan yakan kawo la'antar shaitan shirin ba sun gida da ake haka sai annabi ya ce wa ana khairukum li ahli kowa yake kyautata wa iyali bai kai ni ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wanda ya kai shi annabi sallallahu alaihi sallama kyautata ma iyali to don haka da ma zai cika sai ce na gargaɗe ku ya al'umma ta ku zan masu yin sallah sai ce na gargaɗe ku da ku zan masu kyautata ma abin da kuka mallaka sai ce ku tausaya wa matanku to na biyar Allah ya fi sirraha shari'a ya hana magidanci ya riga fallasa asirin matarsa a waje ba ta da kyau mugun hali ne da ita to wannan ɗin ba a so ka faɗa wa kowa sai abokin hiranka wanda ka san zai iya shiga yi mata faɗa a cikin gida zai iya shiga yi mata faɗa ka amince masa mutumin ka ne yana shiga gidanka ko kana nan ko baka nan to saboda haka sai ta musguna maka ta yi maka wani irin hali da ta saba yi na hana ta kiji na yi kaza ta kiji to Allah ta kai mata magana wannan ma ba da niyyar a fallasa ta bane ba shari'a ya hana fallasa asirin mace kullum shari'a yana kiran magidanta su dinga yabon matansu ka dinga yabonta yadda kasancewa irin shirin harshen mu ne ike jawo mana mugayen shi a gabanni haka nan ne harshen ka ne zai jawo maka mugun mace gida zai bata maka halin matarka wancan ke wallahi subhanallah wallahi irin wannan abu kaza kaza kullun kake na subhanallah wani kaza kaza kana ta mita a kanta to sai halin ta ya dinga lalacewa dan saboda bakin ka din amsasshiya ce a wurin ta ka dinga faɗan alkhairi game da ita sai Allah ya dinga kawo saukin abin cikin gidan wa Allah ya zukura aiban fiha in ya san wani laifinta na halin ɗaki kar ya faɗa wannan asiri ne tsakaninsa da Allah zai haƙura haka ya haƙura haka ba zai haƙura ba ya rabu da ita iz huwa al-aminu alaiha tunda shine amintacce akan wannan ɗan ba wanda zai ga wannan ɗin sai shi ba wanda ya san wannan ɗin sai shi to menene na faɗa ma mutane wal mudalibu bi ri'ayatiha shari'a ya yi kira ga ka kiyayi matarka ka kiyayi asirinta wa zaudu an haka dinga kakkare ta kana kore laifi ga barinta dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min sharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama mutumin da yafi samun mummunar masauki in kiyama ta tsaya ar-rajul yafdi ila imra'atihi mutum ne ya kwanda matar shi wa tafdi ilaihi ta yadda ta amsa kiran shi summa yanshuru sirraha sannan ya je yana ɗaiɗe ta asirin cikin mutane mun yi kaza da ita mun yi kaza da ita to don haka ku tausaya wa matanku yanzu kuma sai haƙƙin maza a kan mata yajibu ala zaujati zauje ha tilas ne a kan mace mafuskantar mijinta da waɗannan hakkoki da za mu lissafi na ɗaya ɗan atuhu fi ghairi ma'siyati Allah ta'ala duk abin da mijin yake so ta bi shi akai in ta mijin yace da ita zauna ta zauna ta tashi ta tashi bari ta bari yi ta yi in dai ba sabon Allah bane wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ya faɗa mana a cikin Qur'ani sai yace fa in ata'anakum fala tabghu na sabila in dai matan sun yi muku bi shikenan ba wani hanya da muke neman mu aza musu kuma illa abin da muke so kenan inji Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yace. Iza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi an magidanci ya kira mai ɗakinsa zuwa shimfiɗar shi falam a tihi sai ta kizo mar fa ba ta ghadbana alaiha yakun yana fushi da ita la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su kulla anta ta zuwa wayewar gari har sai in mijin ya yafe mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zan ce wani yayi wa wani sujuda da na ce da mata su dinga yi wa mazajen su sujuda me yasa aka ambaci sujuda domin ita ce iyakar bi duk wani bi shine baya shine karshe to saboda hakan nan da shi muke wa Allah bi muke sujuda to da halal ne halittacce iwa halittacce dan uwan shi wallahi da na ce da mata ta rika yi wa mijinta sujuda to ba halal bane Eh, durkusawa ba sujuda bane al'ada ce amma yana daga cikin munanan al'adu to shi kenan na biyu siyanatu irdi zauci shari'a ya yi kira ga mace ta kiyayi mutuncin mijin wal mahafazatu ala sharafiha kiwon mutuncin mijin ba wai za ta zo tana kare shi in wani yana zagin shi bane ba wannan ake nufi ba ta kiyayi kanta maimakon mijin ta yi kishi wa kanta maimakon mijin ba za ta so wani ya mata batsa ba sai ta riƙe wa mijin kishi ita ɗin na da an gane ma'ana za ta kiya mutuncinta don mijinta wa ayatu malihi ta zama mai kiyaye dukiyoyin mijin duk wani abu wanda ke mallakan mijin ne ya zama tana kiyaye shi kwarai da gaske ba ta son salwancewar shi wa waladihi ta kiyaye kuma 'ya'yan mijin in ita ce ta haifa a'a in wata mata ce daban ta haifa to ya'yan nan sun zama amana a gunta da wacce ita ta haifa da wanda wata daban ta haifa tana gidan ko bata gidan duk sun zama amana a hannunta da zarar ta ɓata wa waɗannan yaran ba ta ɓata wa mijin bane ta ɓata dokar Allah ne wasa'ir shu'uni manzilihi kuma ita ce da kulawar da akan sauran abubuwa na cikin gidan in kayan ɗaki ne in kayan abinci ne in su ne duk wani abu wanda ke na cikin gida ita ce mai kulawa don haka nan sai Allah ya ce a yi da kazama Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ce idan mata ta zama salta'iya marha'iya in an ce salta'iya ita ce mai son ƙazanta ba ta iya share ko ina marha'iya kuma ba ta tsaftace jikinta ba za iya kuma mai yawan surutu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ke neman tsaro a kansu dan haka Allah yake gaya mana cikin Qur'ani yace fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah an za ku yi aure ku tattance ku nema ku zaba wacce za ta kiyaye mutuncinta don ku dan ta san Allah yana ganinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi mace ce ke dauke da kiwon gidan mijinta da kuma 'ya'yan mijin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haqqukum alaihinna hakkin magidanta akan matayensu Allah yudina tirashakum kada su kawo ga taka ku man takrahun wanda ba ku so duk wanda ba ku son <coughs> wanda ba ku son shi ya shigo gidanku to kar mata ta riga kawo ta saboda haka mu anan ya riga ya zama al'ada diyar mai ganye tana wucewa mata tana kira ta shigar da ita gida wannan haramun ne magidanci ba zai so wannan ba iyar mai ganye ta rika shiga gidan mutum dillaliya ta rika shiga gidan mutum yadda take dillancin kaya ta shigo gidan haka kuma take dillancin munafurci zuwa gidan don hakan nan ba za ka so ba kai magidanci amma kuma in ka ba in ka bari sako sako har ka ta yi iko da kai kana ji kana gani za a rika shigo da irin wayannan din gidan. alhali kuma haramun ne ko da uwarta ce uwarta wacce ta haife ta idan ta zo za ta ɓata muku aure kana da ‘yancin hanawa zuwan ta gidanka. Dalili kuwa da ka tashi neman aure ba wajen uwar bane ka je, inda ka je ka bada sadaki wajen uba ka je, uwa ba ta aurar da ‘yarta komai shekarunta. Tana aurarwa ne? Ba dama ta yi wa ‘yarta alwalanci, dole ta nemo wani ya yi alwalanci. To, wannan mutumin shi ne ke da ‘yancin ya shigo gidanka, ‘yan tsawatawa ne in menene ne. uwa din sai in tana zuwa da alkhairi gidan to wannan kam alhamdulillah mamar ka ce take zuwa gidan amma in tana zuwa da sharri gidan makiyar ka ce sai ka kore ta dan baka auri yar a hannunta ba to saboda haka kada mata su daga kawo mutumin da mijinsu bai so a gidansu wala ya'zanu fi biyutikum kada mata su riga bada izini ga shigowa cikin gidanku liman takrahun ga wanda ba ku so ko da ƴaƴan baffa ne don saboda akwai irin ƴaƴan ƴan uwa ƴaƴan baffa ne wanda ke tsakanin ƴan uwa suke suna ƴaƴan ƴan uwa uban su biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uwar su biyu uwa ɗaya uba ɗaya ƴaƴan ƴan uwa suke ka san tsakanin su halal ne wajen aure in kishin ka ya motsa kana ganin shigansa gidanka baka so kana iya hanawa saboda haka balle kuma wani ita da zarar ta dage dan uwana ya za a hana shi zuwa kaza kaza hada ta da dan uwan su tafi ka saka ya ga dama shi din ya aura ta wayan su da zarar ka karki ai na rabu da ita ina wani ai cikin mata gaza gaza alhali kuma Allah ya halalta in kai irin wannan to da wannan ne za a yi ta sa maka igiya ana mal a daure gobe kuma ka amji wannan sako sako amma mal a daure da haka har baka wayi gari ba sai ka ji ka kai bawon mace sai da sai da kai alhali Allah ya ga maka a Qur'ani ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne tsayuwa akan mata sai ka dau a suratin da Allah ya baka nan sai ka ce Allah rike mana alhali kuma sananne ne da Allah ya halicci duniya ya danka amanar duniya na a hannun maza ne domin me wannan kissar ba bakwar kissa ba ce ƙur'ani ne ki bayyana mana haka da ya halicci aljanna farkon halitta da aka sa a ciki ɗan adam wane ne mace aka fara sawa namiji aka sa shine sayyidina adamu alaihi salam da aka sa sayyidina adamu a ciki dan shi din ya ji daɗin aljannan ne aka halicci kuma matarsa a jikin shi sai aka ce aljannan nan ku zauna ciki kula ku ci ko biyu ha a cikin aljannan ragadan dukkan abinci mana imci har su shi ito ma duk inda kuka so da kai da matarka wala taqraba hadhihi shajarata kar ku kusaci wannan itaciya fa takuna min zalimin za ku zalunci kanku fa to fa azallahum ash-shaytan sai shaytan ya kaskasta su to sayyidina adamu alaihi salam an danka masa wannan a a hannunsa aljannan nan gaba a hannunsa ne kuma na biyu sai Allah yake gawa mala'iku lokacin da zai halarci sayyidina Adam sun ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak yanzu zaka halicci mutum ya zama zama wakilinka a bayan wannan kasan ya je ya yi barna a bayan wannan kasan da saba maka kuma ya zama yana zubar da jinin dan uwansa a bayan wannan kasan sai Allah ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun na abin da ba ku sani ba Ya halicci annabi adamu sai cusa masa ilimi ai ba ce wa allama hawa al asma'a kullaha an ce haka ne Allah ya ce wa allama adam al asma'a kullaha saboda haka har yanzu a suratu wajen sayyidina adamu ne Allah sai sanar da sayyidina adamu kaga an sake masa gata to sai Allah yake ga mala'iku na ce da ku ni na san abin da nake yi summa arabaha alal mala'ika sai ya baza abubuwan kauni wanda ke faruwa na yanzu da ake gani wanda dan adam yake kirkirowa ka ganshi yana ta amfani wa dan adam din irin abubuwa da ake ta kirkirowa yake ta fito wannan ilimin waɗannan abubuwan ake magana sai aka baza ta gaban mala'iku mala'iku ba san amfanin wannan abu ba mala'ika zai bukaci jirgin sama ne ina zai je bai bukaci jirgin sama ba dan yana zuwa inda jirgin sama bai iya zuwa ka san sama din nan ba wani abu wanda ya taba ganin menene sama akwai ne babu amma mala'ika ba ta wuce tafiyar da kikoki kaɗan ba sai ya isa to ina me zai da jirgin sama wannan ɗan baya rashin lafiya balle ce yana neman likita baya rashin lafiya baya bacci baya jin yunwa balle ce zai yi noma to tun da ke haka ne saboda haka wannan abu basu da amfana gunshi sai Allah ya ce to amma kuma duka ilimi ne gashi ya adamu an bi'ukum ya adamu ga ya masu falamma an ba'ahum da annabi adamu ya ga musu ga baki dai sai ce ban ga muku na san me nake yi ba don haka ta kuyi masa sujuda fasajadu illa iblis aba sai suka sujuda sai iblis ya ki don Allah anan mun duba wane ne ke da gata namiji kenan wa aka bai wa amanar duniya da komai na asorati da ilmi da komai ne a sai da adam kenan to shikenan sai aka ce ga wannan matar kaɗin nan litaskunu ilaiha dan ka samu natsuwa da ita wannan wato kaga an halicci nan da saboda shi samu natsuwa da ita ne idan yayi ni tunani yayi ni wayansu abubuwa zai zo wajen sa sai ta kwantar da hankalin sai kwana kuma hankalin ta kwance ta zama mai kyakkyawan harce ta zama mai daɗin hira sai ya samu natsuwa tare da ita ba ka ce ba to shikenan an danka amanan nan a hannun namiji duka to shine sai mata suka zo sai ummi na hawa ta ce to mu kuma me za a bamu ya Allah dama ita ce take wakiltar mata ba me za a bamu zaka ce ga mijinki nan Adamu litaskunu ilaiha akan ki ne yake samun natsuwa an ba ke ba shi da natsuwa da ke tukun yake samun natsuwa an ba ke ba shi da natsuwa ina ji an gane ko wato wannan ya nuna cewa sai da Hawwa'u tukun zai samu natsuwa to an Adamu sai da Hawwa'u zai samu natsuwa kowanne magidanci sai da matarsa zai samu natsuwa kenan haka nan ne ba sai Iblis ya zo yace to ya Allah ni me zaka bayyace an baka Hawwa'u din shine fa azalla kuma shaitan dan sa ya kaskasta su da ya shigo sai yana cewa mana ma rabbukuma an tilkuma shajara ubangijinku bai hane ku cin wannan itaciya ba sai dai in kun ci za ku zama ah, za ku zama malakani wato ana a siffanta su da mala'iku ba dan komi ba dan saboda mala'ika baya ji yunwa baya abun nan ba tsufa ba komi sai na adamu kuma cikin tunaninsa baya sun tsufa baya sun tsufa kuma baya son mutuwa sai aka ce ta kuna malakani za ku zama kamar mala'iku to da ya faɗi wannan maganan wa ya fara yadda hawa'u ce ta fara yadda ita ta fara cin itaciyar nan da ta ci itacen nan kuma tufafin jikinta bai bar ta ba ta kuma sa mijinta ici yana sawa a baki sai suka zama tsirara dukkan su baki ɗaya duk kuma sauran kayan aljanna an za su taba sai rika gudu abinda dai za su iya tabawa ya tsaya sai dai itaciyar to kamar haka nan ne dukkan magidanci sai ce a sorati na yana hannun ki ke hajiya to hajiya kuma a soratin kuma yana hannun shaidan yadda shaidan ya sarrafa ta haka ita za ta sarrafa ka shaidan in zai tafi wuta ita sai ta bi shi kai kuma sai ka bi matarka to saboda hakan nan ne yan uwa shari'a ya ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce mace mai kiwo ce a gidanta A kan ɗakin mijin da gidan mijin da kuma 'ya'yan mijin hakkinku a kanku wato kar su kawo mutumin da ba ku so gidanku to sai kuma haki na uku luzumu baiti zawjiha tilas ce ga mace ta nace wa gidan mijinta fala takhruj minhu kar ta fita cikin gidan illa bi iznihi sai da sai da izinin shi wa ridahu sai kuma da yaddan mijin wa gaddu darafiha shari'a ya yi kira gare ta ta rufe idonta kar ta aike ta ga kallon kowane miji in ba mijinta ba wato kallon sha'awa ta ɗauki kowane miji mace ice kamanta mijinta ne kawai kaɗai na miji wa kafti sautiha kuma an yi kira gare ta ta da muryarta in tana magana yau ya wayi gari jahilci ya mamaye mata sai ka samu in ka kira ta ka aje ta ina karatun da kuka yi a makaranta in ma tana zuwa makarantar ne sai ka ji tana gunguni ko kuma ina karatun da na koya miki na jiya sai ka ji tana gunguni amma idan tana tafiya da kawaye zuwa wurin biki akan hanya muryar ta zaka rika ji la wance ku ga kaza kaza la abu kaza kaza kantin wani duk wani abu da ke cikin gari na kantuna sun sani to saboda haka an yi kira ga mace wa kafu yadda ta kame hannunta an su ga aikata mugu kata ta daina dukan ƴaƴan yaran ƴaƴan mijin ta bar duka ta bar dukan yara in har za ta da kan yadda miji yake horanta nan ita ma irin wannan horon za ta yi wa ɗanta ko kuma za ta yi wa ɗan da ke da akwai a gidan ai ba ku manta ba mun yi bayani game da yadda miji zai hori matar shi to shine sai ta dinga bugun duwawun mijin abin nan duwawun ɗan za ta buga da bulala da ɗan tsimagiya haka za ta buga da sunan horo ba da ƙi ba amma sai ka samu uwa ita ta haifi abinta sai ka ji tana ce masa shege a gaban kuma uban shege kaga ta bada shaida cewa ba kai bane ubansa tun tun da kai kana zaune ita da bakinta ta ce shege to sai ce ki neman mun uban shi shine daidai tun da an ce shege ba da uba kenan ni kuma gani uban zan na zaune kin ce masa shege a gabana dan iska to ni ne iska sai ka tambaye ta ni ne iska ta ce wa ɗanka ɗan iska a gaban ka ba take zagi kenan kai take zagi a kifamce to wa lisanaha anin nuduki bil ta kiyaye harcen ta gabanin furtar da mugayen abubuwa wal bazza'i da barin yin batsa maganganu wacce take ta batsa wanda ke yada mutuncin mace ta bar yin irin wannan to wallahi yau da musamman akwai tsofi wanda ke aikin su ne yara mata ƙanana za su dinga zuwa da neran su goma neran su biyar suna zuwa gaida ita tana koya musu kissan matekunta tana koya musu batsa in miji ya yi kaza ga yadda zaki in miji ya yi kaza darussa na musamman sai ku samu yan mata kanana tsibi tsibi suna tafiya guri guri suna karban wannan darasi din kuma su ya su in sun zauna wuraren biki ba su da wani kira sai irin wannan din yadda kake yi da matarka ita ta je ta faɗa ita kuma wacce da take da mijinta su zo su zauna suna hira kai mhm, ai da akai kaza kaza kaza mhm, kullun haka zancen kenan ba wani abu to Allah ya la'anci mata mai haka wa ma'amalati a ƙaribihi shari'a ya yi kira ga mata ta riƙa mu'amala da makusantan mijin ‘yan uwan mijin dukka ta ja su a jika abokan mijin duk ta ja su a jika ta riƙa nuna musu mutunci in dai ta tabbata mijinta na girmama wannan mutumin ita ma ta girmama shi in dai mijinta yana mutunta wannan mutumin to ita ma ta mutunta shi ta zama shi ita ce wakilin mijin nata a maimakon mijin za ta riƙa duk abin da ta san mijinta yana yi to sannan kuma a cikin mutanen da ya kamata ta girmama babu kamar uban mijin da kuma uwar mijin dan mutum da ke mijin ma da kansa an ce ta masa biyayyan da za ta yi uwarta da ubanta balle kuma uwar da ta haifi mijin ko kuma uban da ya haifi mijin shari'a ya yi kira ga mata da cewa wa karna fi biyuti kunna ku zama wa kullil mu'minati ka faɗi ma mu'minai mata ya zunna min hinna su zama su rumsa idanuwansu wa Furuja furujahunna su kiyaye gabbunansu. wala ta zinatahunna su bar bayyana adonsu. su illa ma zahara ha illa inda i bayyana kadai to kaga ma'ana Allah ya kira jikin mace ga baki ɗaya da ado a wajen mijinta illa ma zahara ha sai wanda ba dama ta Shi ne fuskanta da tafinta kadai na'am ito bai da kyau bai da kyau irin gashin da ke biyo kuma tuba ya kamata ta mayar ta koye ta kunshe mace in tana nuna gashinta a waje tana ta nuna cewa tana bukatar ka ne in dai mace ta kwaye gashi a gabanka alamar cewa tana son ka kusace ta ne to ita wanda ta nuna gashinta a layi mazan layi take neman su kusace ta Allah ya sauke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairun nisa'i a cikin mata wacce tafi alkhairi allati idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wanda an ka dube ta sai kai farin ciki saboda tsaftanta ya kai iya sa suturanta ya kai kuma a maganarka dai duk gaba ɗaya ba za ka samu lahani ba sarrakka sannan kuma da ganin ka nan babu ta saki fuska ba ta faɗi kalima mai daɗi kai din da kanka baka son fita kana waje kana neman ka zo gida baka da magana yi ma kawai sannan ku ka goma kawai dan dai ka ganta me ya kawo haka sarrakka dan tana faranta maka ciki kawai wai za amartaha a da'atta in kace yi takan bi horanka an kace bari takan bi horonka wai za gifta an ha hafazarka in ba idan ta takan kiyaye mutuncinka idan baka nan tana kiwon mutuncinka kamar tana ganin kamar kana gabanta fi nafsiha wa malik wajen kiyaye mutuncin kanta da kuma kiyaye dukiyarka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala tamna'u ima allahi masajidallah ku dinga zuwa masallaci tare da su ku ba su dama suna zuwa masallaci sallah kar ku hana bayin Allah zuwa sallah wa idza ta'azzanat imra'atu ahadukum ila al-masjid fala yamna'uha inda mataka ta yi nemi izini cewa ina so in je masallaci sallah kace to bismillah abinda zaka yi cikin shine irin hijabinta wanda wannan za zaki je masallaci je ki sa wani babbar Allah haka shine abinda zaka yi zaka koya mata yadda za ta zo masallaci din to saboda hakan nan sai manzon Allah ma ya ce izinu lin nisa'i ilal layli ila al masajid ku rika bada izini lokacin sallar dare zuwa masallaci kamar sallan asubahi ka san alfajir da akwai duhu duhu to a ba su izini su zo sallah a masallaci kamar sallar magariba a ba su izini su a masallaci isha'i a ba su izini su a masallaci inda akwai gurin tsayawan mata a gurin yadda ke wajibi akan mu haka ke wajibi akan su to wannan shine karshen nasihar mu ana abinda na karanta mana daidai Allah ya mu ladanta dukan mu abinda na karanta mana da kuskure kuma Allah ya gafarta mana akan Allah kai magana irin mai ganye shin wace ce irin mai ganye ko me take kaiwa cikin gida ne eh to yan mai ganye dai ita ce matar da take sayar da tsatsuma da za ta rika zuwa gidan daji tana baiwa mata asirai na ice da sauransu ita ce yar mai ganye da akwai irin su hakan nan kuma a waje kuma akwai dan mai ganye ma ina jin akwai maza ma masu sayar da irin wannan abubuwan to shari'a ya yi hani yana sai ya aika matar shi ba tare da wani ɗan uwa ba ko ɗan uwansa shi ko kuma shi kansa ba sai za sata mota ya ce duka shi ganin gida lokaci kaza ya yi a dawo ya matsayin wani ne wannan kuskure ne fa babba in dai banda aikin haji ba inda ake wa mace haka a aikin haji ne kadai akan yi wa mata haka ina jin an gane ba amma duk sauran tafiya lalle su je tare ko kuma da wani haramin tukune kamata su tafi eh lalle ne nemo ne a hada da su ko ne nemo abokin abokinsa amintacce wanda za su tafi tare sai ma za ka tafi eh to lokacin da za ka yi tafiya ka yi min magana zan hada maka iyali na ku je tare a gaban wajen tarbiyya an ce da hmm. eh, yadda a da kan amma irin dukan da mijin zai yi mata irin shi za ta yi mishi wani irin duka muka ce mijin ya mata muka ce darban gaira mubarrakin bugun da ba zai tada fata ba to sai waɗan mutane bugun da ba zai tada fata ba na'am hmm. ma sosai inda za ta sa hijabi inda za ta sa hijabi ko da azahar ko da la'asar tana iya zuwa ba laifi ba ne, daman wato karancin hijabi ne ya zama aka ambaci wannan dulja din Yi. au ma anan ana nufin in dai mutum yana da hali ya tsaya akan mace ɗaya matan shi ɗaya kuma shin ana nuna ba shi da adalci ne ko kuma sai mara adalci ne kawai ne a mace ɗaya mm, mm, mm, ba haka bane ba wa in khiftum kaga saboda akwai cikin sahabbai waɗanda suka guji yin auren ma saboda fitinan mace shin in yaƙi yin auren nan ya sabi Allah to kamar haka nan ne mutum sai ce ya haƙura da ɗaya ba zai ƙara wata ba don kar saboda ah, hankalinsa ita shi ya haƙura da ɗaya kaga bai sabi Allah ba ina ji an gane ku amma a yi haka ne da da cewa ni wallahi irin mata da yawa ɗin da me zan ci da su to ka yadda cewa wannan ɗin kai kake ci da ita wannan shine mugun abu akwai yawancin aƙidar da ke da akwai jikin mutane kenan ni wallahi sallar na ma kenan ni wallahi kaza kaza ma kenan saboda haka nan da me zan ci da ita da me zan yi kaza kaza arzikin ka ma baya hannunka balle arzikin matar taka in dai dan wannan ne karka ji tsoro wannan shine baya da kyau a ni fitina mata ne bana so ni ɗayan mata tana tarar min da hankali ina jinta kamar kamar bai begwa aljihu to idan haka ne to wannan sai ka zauna da tsayar taka in dai ta yi maka komai da komai ina ji an gane ku ba kai laifi ba amma da aqidar cewa da me zan ci da ita din nan wannan shine baya da kyau Sakan Allah wajen cewa kar uwarta ta zo cikin gida idan haka ya kawo mana eh, turnuku a cikin gidan da ta ya ya ya ta ji ba ta shigo ba ai kala kala kala to ai ni ba zan dan zauna ba kala-kala. to ya zan yi wannan irin matakai zan dauka daman idan kana jin tsoron turnukuwa a cikin gida ba za ka iya kafa dokokin musulunci a gidanka ba zai yiwu ka kafa dokokin musulunci a cikin gidanka ne a baka tsoron turnuka ɗin duk yadda ta wakana ka yadda sannan tukunna zai yiwu ka kafa dokokin musulunci a gidanka kana cikin cankan nan har Allah zai haɗa ka da wacce ta yadda ina jin an gane ko amma haka cikin ruwan sanyi baya yiwuwa ba zai yiwu ba wannan ko ga yanayin yadda ake biki yadda ake yin su biki ɗaurin aure da su suna da su menene eh. wato sai in kai namiji ne tsayayye sannan tukuna za ka iya murza wannan ɗin ka tsaye da shi a yadda suna ta tsaya ina jin an gane ku. amma idan kai abin nan ne suka dinga cewa ke shiga harkar mata al'adar su ce haka to in irin wannan ne ne to an gama da kai Allah ya sauke Nazar maka Allah ce mutum ne ne mai shiriki kuma da muka bata da iyali na da muka je can wajen hece to ai wannan ku je wajen hajiya shin me kamata in ka saki yarsa ni dai na ganin haka ne dan saboda ban auri yar ba a hannun hajiya eh to mutumin da zai ce matarsa ce alwala mu da ni da shi da yar ka san hace shi ma wato ba hajiya ce alwala shi ka gara a rabu to mi salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa malam alheri wannan ko shine karshen wannan muhadara a cikin wannan MP3 wanda cibiyar addinin musulunci na Darul Islam da ke shago mai namba Aisha shida Lau Shopping Complex daura da rada na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ta shirya muku ko an taɓe mu ta kan wayan gsm mai namba 080 60 30 75 assalamu alaikum wa rahmatullah